أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha uku ga watan zulqa'ida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 25 za mu tashi a daidai fakara ta jimun da mala yake cewa qauluhu fil iman bi ma'ana zancen da imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya faɗi a imani nan yana karantar da mu a aƙidan imamu ahmad imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a to wannan za mu ji menene imamu malik yake faɗi akan imani kamar yadda muka ji na imamu abu hanifa mun ji zantuttukan imamu malik a wajen tauhidi kaga bai saba wa abin da imamu abu hanifa ya faɗi ba ko to wannan yana nuna maka cewa ƙudurinsu mai ɗaya ne babu bambanci a wajen kuduri duk da yake suna da bambance-bambance a wajen fikihu wajen fahimtar aya ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fitar da hukunce-hukunce akan ayar ko hadisi amma a ƙudiri. ba su da wani bambanci dukkan su guda ɗaya ne to kaga anan yana nuna maka cewa kenan duk wanda kudirinsa ya saba wa wa'annan bayan Allah to lallai kudirinsa ba mai kyau bane tunda gashi nan babu bambanci da suke da shi a juna Allah sa mu dace malam yake cewa akhraja ibn abdul bar ana abdul bin hammam قال سمعت bin جريج wa Sufyan al wa Ma'mar bin Rashid wa Sufyan bin Uyayna wa Malik bin Anas yaqulun al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus Abu Umar ko Abu Amr ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a al-Maliki al-Andalusi al-Qurtubi yake cewa ya fitar da isnadi daga abdurrazzaq bin hammam Kala abdurrazzaq bin hammam yake cewa ɗalibi ne daga cikin ɗaliban waɗannan malaman da muka ji sunayensu ya ce sami'tu bin na ji ibn jurayj waye ibn jurayj malam sai ya sauke mana layi don ya sanar da kai waye ake kira da ibn jurayj malam ya ce huwa abdulmalik بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم المكي شيني واندا أكي كرا عبد الملك دان عبد العزيز دان جريج الرومي متم الروم الأموي آه دان واتو قبيلة الأموية أموية وتنا دا أصلي دانغنتكنتا تنا دقا cikin wato kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda asali manzon Allah kaga babansa waye Abdullah shi kuma babansa wa Abdul Muttalib ko shi kuma waye babansa Hashim to shi Hashim din nan su hudu ne a wajen babansu shine waye babansa Abdul Manafil to shi Hashim su hudu ne na farko akwai wato Naufal na biyu akwai Al-Muttalib na uku hashim sannan na hudu shine abdushamsin to abdushamsin din nan shi ya haifi abduddar abduddar shi kuma ya haifi umayya to umayya din nan shine malam yake cewa al-umawi kaga suna da alaka da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi naufal kuwa asali idan ka duba su hudu ne naufal hashim al-muttalib sannan abdushams to wa'annan guda hudun asalin hashim shine mutumin farko da ya kirkiro wa quraishawa kasuwanci zuwa sham shine asalin wanda ya initiating ɗinsa shi ya initiating ɗin kasuwanci zuwa sham to da ya fara tafiya sai tafi yathrib yathrib shine madina a wajen sai ya auri wata mata da ya auri wata mata sai ta haifa mai abdul muttalib shi hashim to shi kuma hashim yana shayar da mahajjata da suke zuwa aikin hajji a makka yana shayar da su ruwa da tsaki da abinci idan sun zo aikin hajji to lokacin da hashim ya rasu ya mutu kenan dan uwansa muttalib sai ya je garin madina sai ya ɗauko yaron hashim don ya zo ya ci gaba da aikin da babansa yake yi shine shayar da mahajjata to shine manzo Allah yake cewa laulal hijira la kuntum ri'an min al-ansar yace ba dan hijira ba wannan Abdul Muttalib da aka dauko shi aka dawo da shi ina Makka da shi ma ina za a haife Madina da shi ma manzo Allah a Madina za a dalilin wannan ne yasa aka haife shi a ina Makka su kuma Yahudawa suna da silsilan tarihin shi sa suka je garin Madina suka zauna akwai Banu Quraiza akwai banu nadir sannan kuma akwai banu qainuqa duka wa'annan sun koma wajen sun zauna ne saboda sun bi silsila cewa tabbas manzon Allah a garin Dabino zai zauna shine garin Madina tsiba saboda haka da suka je sun je ne dan idan Allah ya tashi turo da manzon Allah a fitar da shi daga cikin tsatsansu to amma da Allah ya kaddara ba hakan ba su yi sa suke jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to banu umayyan nan da malam ya kawo anan asalin su sune wanda yan shi'a suke tsine musu a yau ranar ashura a cikin littafin babban malamin su da ake kiransa Abbas al-Qummi yana da wani littafi da ya sanya masa suna Nurul Jinan to a ciki akwai babi da ya bude babu ashura sai ya lissafo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a tsine musu sa'annan ya ce wa banu umayya qatibatan da wa'annan banu umayyan gabaki ɗaya ya ce wai wai duk tsinuwar Allah ta tabbata a kansu wanda shine ibadan su to malam sai yake cewa shine banu al-umawi to yanzu in ka ji an ce al-umawi ka san asalin silsilan ina al ina fata mun gane shine yace maulahumul makki shine bararren bawansu su al-makki ƙala anhu zahabi imam zahabi ya faɗi dangane da shi al imamu al-hafiz shi wannan ibnu juraij yace ce az-zahabi yake bada labari a kansa yana tarjamansa ya yace wato malami ne jagora ne kuma yana da kaifin hadda faqihul arab kuma malamin fikihu ne a garin makka abul walid shine ana kiransa da alkunyansa abul walid mata sanata ya rasu shekara ta ɗari da hamsin shekara ɗaya suka rasu da abu hanifa shi ma imamu abu hanifa shekaran da ya rasu kenan kuma a shekaran aka haifi imamu shafi'i kaga wani bijimin malami ya tafi wani bijimi ya shigo haka abin yake a rayuwa kaga shekaran da ibn ashur ya rasu shekara aka haifi albani kaga haka bujimi ya tafi bujimi ya shigo to haka lokacin ne aka haifi imamu ash-shafi'i malam yace ka duba tazkiratul huffaz mujalladin farko shafi na 169 wanzur tarjamatahu fi tarikh al-baghdad malam yace ka koma tarjaman sa tarihin sa a tarikh al-baghdad na khatib al-baghdadi wannan littafin mujalladi 88 ne khatibul bagdadi tarihul bagdad duk malaman da suka zo a garin bagdada da tarihin da musulunci ya ajiye a bagdada ya tattaro shi a wannan littafin mujalladi 88 to a mujalladi na goma shafi na arba'in da hudu malam ya ci gaba da cewa wa sufiyanu thauri sufiyanu thauri mun yi bayaninsa ba sai mun maimaita waye shi ba wa ma'amar bin rashid da kuma ma'amar bin Rashid duk suna daga cikin manya-manyan malaman da suka yi zamani ɗaya da su Imamu Malik Sufyan al-Thawri shi yana garin Kufa wa Sufyan bin Uyayna shi kuma Sufyan bin Uyayna yana garin Madina yana garin Afwan yana garin Makka shi a garin Makka ɗalibi ne daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas sannan wa Malik bin Anas shi kuma Malik dan Anas shi kuma yana garin Makka shi Sufyan bin Uyayna ai ya karantar da Imam Shafi'i tafsiri da ya gama karatu a wajensa ne ya tafi zai ce zai tafi Makka zai tafi Madina sai Imam Sufyan thawri yake tambayin Imam Shafi'i in ka tafi Madina me za ka yi sai ce to bari in rubuta maka sako zuwa sarkin Madina ka kaje ka same shi shi kuma ya hada ka da Imam Malik da ya rubuta mai sako daga Sufyan bin Uyayna zuwa ga sarkin Madina Imam Shafi'i da ya je sai mikawa sarkin Madina cewa ga sako daga sufiyanu bin Uyayna da ya karanta sako ne daga sufiyanu bin Uyayna zuwa gare ka sarkin Madina ina so don Allah wannan yaron ka hada shi da Imam Malik kwarjinin da Imam Malik yake da shi a idan sarkin Madina sai sarkin Madina ce ni da wannan dutsen Udu aka ce in sau in dauko shi ya fi min sauki da in je in fuskanci Imam Malik wato kwarjinin Imam Malik a gaban sarkin Madina yana da girma da matsayin da yana jin tsoron yadda zai fuskanci imam malik sannan ya yi ƙoƙari ya haɗa imam shafi'i da imam malik lokacin imam malik yake tambayansa ina littafinka sai ya ce mai ina hadda ne dan ya yi kwana goma sha biyar ya haddace muwatta malik shi imam shafi'i sai imam malik ya ce mai to karanto in ji imam shafi ya ce na tsaya a gefe sai ina kala haddasa maliku ina ta yi ina ta yi ya ce sai imam malik yana ta karkada kai haka yana in mm, kara yana zid ya ce ni kuma yana ganin dattijo ne kada in gajiyar da shi sai na dan yi shiru sai ya ce zid kara min mana ya ce ina ta karantawa da na gama sai ya ce ka yaro Allah ya haskaka zuciyarka da ilimi kada ka bakanta zuciyarka da sabon Allah saboda a cikin kwana goma sha biyar ya haddace wadda malik ya gama karatunsa a wajen imam malik na muwadda ya yi karatu da sauransu sai ya ce zan tafi neman ilimi ya ce ina za ka ce zan je kufa garin kufa zan je haɗu da ɗaliban imamu abu hanifa su ne abu yusuf da muhammad bin hassan shaibani sai yake ce mai to za ka tafi wajensu sai ce to bari baka guzuri na imamu malik ya ɗauko dirhami 178 ya bashi ya ce ga gudunmawa na ka hau hanya kaga lokacin malaman na da me suna da hali ba irin na yanzu bane ko Allah za mu dace to kaga yadda suke girmama malamai suke ganin su da daraja da sauransu wani fa idan ya ga malami a gidansa zaka ja ce yau malam ya zo maula kenan shi tunaninsa ya zo maula to wannan ma an ce je fuskanci malami ne amma yana jin nauyin me fuskantar malamin saboda kwarjinin da imamu malik yake da shi to yace duk wa'annan malaman ya kulun suna cewa al-imanu qaulun wa amalun shi imani zance ne wa amalun da kuma aiki yazidu wa yanqus yana karuwa kuma yana raguwa to ina suka samu wannan maganar innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ce ga ashabul kafi Ya yace innahum lallai wa'annan ashabul kafi fitiyatun matasa ne amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu sai Allah ce me wazidnahum huda muka ƙara musu shiriya kaga wannan ya nuna me imani na me yana karuwa malamai suka ce to duk abin da ke karuwa yana ɗaukar me yana ɗaukar raguwa to ga hadisi wanda ya ɗauki karuwar da raguwa ga baki daya hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ce al-imanu bid'un وستون شعبة وفي رواية بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان سيكسي الإيمان بضع إيماني ونينكيني ستين دا أنكي كوكما سبعين دا أنكي mafi kololuwar imani kaunu la ilaha illallah shine mutum ya ce la ilaha illallah kaga shine kololuwar imani ko sai ce wa adnaha mafi kankantan imani imatatul adha an tariq a gusar da cuta daga hanya kaga imani na karuwa yana ne kenan sai ce wal haya'u min al iman kunya yana daga cikin imani kaga shi kunya ina yake a zuciya ko to kaga in ka hada shi ka samu ta'arifin imani a wajen ahli sunnati wal jama'a to anan to shine malam yake cewa imam malik da wa'annan malamai dukkansu sun ce imani na karuwa yana raguwa to a wannan gaba firka kusan guda uku suka bata na farko su khawarij na biyu su ne mu'tazila na uku su murji'awa na farko khawarij su suka ce imani shay'un wahid la yatajazza abu ne guda daya baya karkasuwa saboda haka idan mutum ya yi aikin saban Allah kaga imanin shi ne ya ragu ko to su a wajen shi ya zama arni suka ce in mutum misali ya ɗauki sigari ya kunna ya sha a wajen kawarij ya zama kafin idan mutum ya yi zina a wajen kawarij ya zama kafin kaga kafiran na da yawa ko ƴan garan ne kaga suna da yawa ko to a wajen su ya zama kafin su kuma mu'tazila su ma nafsu shay su sai suka ce ya fita daga imani bai shiga kafirci ba shi sai suka ce fi manzilatin bainal manzilataini yana wani masauki tsakanin masauki guda biyu shi ba musulmi ba shi kuma ba kafiri ba tsaka tsaki sai suka ce to amma a lahira fa dawwamamme ne a wuta to duk mutumin da aka dawo da shi a wuta me makomansa kaga kafiri kenan ko to kaga kenan falsafa suka yi ko amma manufar su ɗaya da wa kawari su kuma mu'tada abin nan murji'awa sai suka ce to duk mutum mai imani duk saban Allah da yayi imanin sa na nan daram dam dam bai motsa ba suka ce kamar kafiri ne idan ya idan yayi ibada yayi abu mai kyau yayi kyauta yayi sadaka ana ba shi lada suka ce ba a ba shi lada to haka shi ma musulmi idan yayi saban Allah imanin shi na nan baya canzawa <laughs> sai suka ce da imani na da naka wai iri ɗaya ne da na annabi Ibrahim da mala'ika Jibrilu zai yiwu haka don wannan ma ƙarya ce to wannan ita wa'annan su ne mutane uku da suka bata a wannan bangare na imani to malam yake so ya nuna mana cewa maganan wa'annan mutanen su imam malik su sufyan bin uyayna su sufyan thauri su ma'mar bin rashid su ibn jurayj dukkan su aqidan su daya ba yi muwafaka da wa'annan mutanen guda uku da muka ambace su ba ko ba su yi muwafaka da khawarij ba ba yi da mu'tazila ba kuma ba su yi dawa ba da murji'awa ba kaga ya nuna aqidar su iri ɗaya ne ya saba ma wa'ancan kungiyoyi wa'anda suke ah, sun saba malam ya ce wannan ya ɗauko shi a cikin al'intiƙa na imamu ibn abdulbar shafi na ɗari a talatin da hudu wa akhraja abu nu'aymin an abdullahi bin nafi'i qala kana malik bin anas yaqul al-imanu qawlun wa amalun abu nu'aym a cikin littafin sahihiyatul awliya ya fitar da isnadi daga abdullahi dan nafi' yace kana malik imamu malik ya kasance bin anas Allah ya ji kansa da rahama ya kulu yana cewa al'imanu ƙaunun wa amalun shi imani ƙaunun bi ma'ana zance ne wa amalun da kuma aiki liyazdadu imanan ma ko furuci ne da kuma aiki kaga anan idan mutum ya ce la ilaha illallah kaga ya zama me musulmi wanda ba musulmi ba kenan ko shi yasa wa'annan yan ƙauyen nan da suka zo suka ce wa manzo Allah sun yi imani qalatil a'rabu amanna sai Allah ce me eh qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum shine muhallin shahid sun ce sun yi imani sai Allah ce a'a ku ce kun miƙa wuya imani bai fara shiga zukatanku ba yanzu da suka yi da baki yanzu menene zai sa su yi imani aiki ko aikin su in yana karuwa ya nuna me yanzu imani ya fara ratsa su kenan ko haka kenan kaga wani zai iya cewa to ai saharatu fir'aun da suka ce amanna bi rabbil alamin ko rabbi musa wa harun sai fir'aun ya ce amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr lallai yanzu za ku yi imani tun ban muku izini ba Fir'auna ke faɗin haka ban muku izini ba kuke imani lallai annabi Musa shine babban ku da ya koya muku sihiri amma da sannu za ku sani da ni da shi waye ya fi tsananin azaba sai na yanke hannayenku da ƙafafuwanku na hagu sannan kuma ɗaure ku a kututturen dabino ku duba da ni da ubangiji waye fi wani azaba karshen ta me suka ce mai labai ba damuwa inna ila rabbina lamunqalibun mu masu mika wuya ne zuwa ga ubangiji saboda mun yi imani da abinda ubangiji ya nuna mana na annabi Musa kaga me yake so ya nuna mana to kaga atake imanin su ke fa hawa ko yanzu an sa su su wani aiki sun ki to imanin su ya fara ne habaka kenan ina ba ta an gane yana karuwa kuma yana raguwa wasu mutane sun yi musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai eh, Imam al-Bukhari ya kawo wannan a cikin sahihinsa na farko a shekaran da ya musulunta sai ya mutu shekara ta biyu sai wancan ya rasu na biyun shekara ta uku sai wancan na ukun ya rasu dan uwansu sai yake cewa yayi mafarki wancan na farkon ya shiga aljanna na biyun ma da ya rasu yayi mafarki ya shiga aljanna amma aljannansa ta dara aljannan na farko na ukun shi ma aljannansa ta dara aljannan na biyu sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ya haka ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce eh wancan yayi imani bai yi aiki da yawa ba sai mutu kaga me kenan imani na ne yana karuwa kenan ko yace wancan na biyu kaga an samu tazaran shekara daya yi aikin da wancan da ya rasu tun farko bai yi ba saboda haka aljannan sa ai ba za su zama ɗaya ba kaga aikinsa ya karu akan wancan na ukun kuma aikin shi ya dara na farkon da na biyun shi yasa kaga darajar su ba ɗaya ba aljanna to haka aljanna take gwargwadon imaninka gwargwadon aikinka haka aljannanka za ta kasance amma talakan fa aljanna hadisin abu huraira hadisin ruwayan bukhari da musulun talakan da ya fi kowa kankantan aljanna shine wanda aka ba shi duniya guda goma kuma ko shi ɗin sai da yayi yi sa a Shi shine ƙarshen last batch a jihannama Shi ne wanda manzo Allah ce daga shi ba za a ƙara fitar da wani musulmi daga wutan jahannama ba duk sauran mu mushrikai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labari tattaunawa ne tsakanin annabi Musa da Allah saboda annabi Musa ya ce wa Allah ka gaya min wa ya fi kowa kankantar aljanna shine Allah ya bashi labarin wannan to a ciki shine ya ce da aka gaya mai cewa ya shiga aljanna gashi na an bashi kwatankwacin duniya guda goma sai ya bude baki sai ce wallahi ma u'ti ahadun mithla ma tuhu ana na rantse da Allah babu wanda ke da aljanna irin tawa to manzo Allah yake bada labari cewa Allah ya ce wa annabi Musa wannan shi yafi kowa kankantan aljanna wanda ke da duniya guda goma kaga ba karamin hmm. to kaga sai mutum yayi ne aiki tukuru kenan Allah sa mu dace Allah ka sa muna daga cikin wanda zamu shiga aljanna a karan farko ba sai mun shiga remediya ba malam ya ce wannan magana ya ɗauko ta a cikin hilyatul auliya na abu nu'aym mujalladi na shida shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai wa akhraja ibn abdul bar an ashab bin abdul aziz qala qala malik qama an-nas yusalluna nahwa maqdis sittata ashara sana shaharan thumma umiru bil baitil haram fa qala Allah ta'ala وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قال مالك وإني لأذكر بهذه قول المرجعة إن الصلاة ليست من من الإيمان ما لا يكتوى إمام ابن عبد البر يا فتر أتكن لتافنسا الانتقاء da isnadi daga ashab dan abdulaziz ya ce qala malik imamu malik ya ce Allah ya ji kansa da rahama qama an-nasu na nahwa baitul maqdis sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun sun tsayu suna salla suna kallon baitul maqdis 16 shahran wata goma sha shida tunda aka dawo garin Madina sallan da suke baitul maqdis suke kallo to a wannan lokacin sai Allah ya saukar da ayar a kalli ina a kalli Ka'aba saboda Yahudawa suna yi wa sahabbai gori cewa ai ba ku da alkibla alkiblan mu kike kuke kallo kenan yana nunawa addinin mu yafi naku kuma da sannu za ku koma addinin mu kaga suna so su jefa musu me shubha shine Allah manzo Allah to abin na masa ciwo irin maganar da Yahuda suke gaya wa sahabbansa to kullun sai manzo Allah ya daga kai ya kalli sama yana jin zafin abin da suke faɗi shine Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama mun ga yadda kake daga kanka kake jujjuya shi zuwa sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha za mu juya ka zuwa ga alƙiblan da za ka yadda da ita ko fawalli waje haka shafarar masjidin haram to daga yau ka juya da fuskanka zuwa ga ɓangaren ɗakin ka'aba wa haifu ma kuntum fa wujuhakum shafara duk inda kuke a duniya ku juya fuskanku kuna kallon ka'aba ayan nan ta sauka da daddare aka zo aka yi sallan asabahi ana kallon ina baitul maqdis a ana kallon ina ka'aba to akwai wasu mutane masjid ne da kake ji ana faɗi a madina ko to suna sallah ba su san cewa wannan ayar ta sauka cikin dare ba sun fara kallon baitul maqdis baitul maqdis kuma a ka'ida tana kallon yammacin madina ne saboda haka suna kallon yamma ga madina suna sallah sai wani ya zo sai ya musu shela yayye kuwa ya ce Allah ya saukawa waje manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aya jiya da daddare an ce ya kalli eh, wato ɗakin Ka'aba an daina kallon Baitul Maqdis kaga in irin mu ne za ce to bari mu karasa sannan ko haka ne za ce to bari a karasa ai ba mu sani ba bari mu karasa fadaral imamu take liman ya juya ko ya juya ya kalli ina Ka'aba su ma mamu dukkansu suka juya suka duba ɗakin Ka'aba an fara sallah ana kallon Baitul Maqdis sannan kuma an kare a ina a Ka'aba saboda yanzu hukunci ya zo musu in ba zi ba kaga sallar babu saboda bayani ya zo gare su kuma ne a daidai lokacin da umarni ya zo maka na kan abu to dole ne ka me ka bi shi yanzu kamar kai ne ka zo ba bako kana sallah kai kana kallon nan gefen baka san baka san inda masallaci yake ba misali ka je garin iyamurai haka kuma ƙauyen da ka fada ciki baka san wani musulmi ba sai ka kawai ka juya wani waje kana sallah kawai sai ga wani musulmi ya ce a'a malam inda kake kallo ba shi bane alqibla daman ka shine alqibla sai ka mai haka ka san mutanen mu zai haka wai wai mm, mm, mm, a'a ka juya a take a wajen tunda ka riga ka sani to yanzu in kai sallah a can kuma ka yi laifi tunda baka san asalin ka baka san cewa can nan ne alƙibla ba to yanzu ilimi ya zo maka saboda haka sai yi wannan to a take a wannan lokacin sai bayan Allah nan suka yi haka sahabbai thumma umiru bil baitil haram aka umarce su da yin sallah zuwa ɗakin Ka'aba فقال ta'ala sai Allah الله يكي وما كان a ليضيع إيمانكم a lokacin sai yahuda suka ce to an gama yakin badar ne ba daɗe da gama yakin badar ba sai suka ce to daman yakin badar shekara biyu ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina to shikenan sai suke cewa to to wa'anda aka kashe a yakin badar kuma kenan ya zama sun yi sallan banza kenan tunda an juya ka san ba yahude da jefa shuba ko da yaushe to magana sai ya dinga tadawuli yana yawo tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su yanzu ya sallan su take to sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum al iman anan ana nufin salatakum ana nufin sallan da suka yi suna kallon baitul maqdis Allah ba zai tozartar da shi ba ba Allah bane ya ce ayi a can to tunda shi ya ce ayi a can ya karba ko bai karba ba ya karba saboda haka waɗanda suka yi suna kallon baitul maqdis Allah ba zai tozartar da sallar su ba ma'ana Allah ya karba kaga an turbushe me hancin yahudawa akan shubhar da suke kokarin jefawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malam yake cewa Imam Malik anan yace ai salatakum ila baitul maqdis abinda ake nufi da wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da imaninku ba imani anan ai salatakum ila baitul maqdis sallar da kuka yi kuna kallon baitul maqdis qala Malik, imamu malik sai ya ce wa inni la azkuru bi hadhihi qawl al murji'a yake cewa ni ina iya tuna maganan da murji'awa suke cewa akan wannan ayar me suke cewa inna salata laysat min al iman ai sallah bai daga cikin imani kaga sun kore wannan ayar iman anan ba sallah bane ina fata an gane su sun kore cewa imani da Allah ya magana da shi anan ba sallah bane kuma sallah ne ne ai aiki ne ko ko za ka yi kabbara Allahu akbar sannan ka fara me ka fara karatu in kai karatu za ka yi ruku'i za ka dago za ka yi sujada za ka yi kaza kaga duk wannan yana cikin alaman imani karuwa na imani wanda da can ai sallah in ana sallah ana magana hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim farko ana sallah ana magana an ce Allahu akbar ana cikin sallah sai wani ya ji ce ah, ah, Abdullahi ina za mu ne a da sallah sai shi ka bari mu shagon Alhaji Sanusi <laughs> ina fata an gani to a lokacin ka'idar kenan ana magana babu laifi za a iya magana a cikin sallah to da aka zo ana sallah sai Allah subhanahu wa ya saukar da hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu billahi qanitin to tun daga wannan lokacin sai aka umarci sahabbai da rashin magana a cikin sallah ku tsayu a ga ubangiji kuna masu kankan da kai ba kwa magana to tun da aka hana magana akwai wani sahabi muawiyah bin abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa shi kuma da yazo sallah bai san ayat ta sauka ba akan hanin magana ya kabbara Allahu akbar yana cikin sallah sai wani sahabi ya atishawa sai ya ce mai yarhamukallah ha yace sai mutane suka kura mai ido sai ce malakum tanzuruna ilai me yasa kuke kallo na <laughs> kaga bai san cewa an hana sallah an hana magana a cikin sallah ba sai yace fa bada'u yadribuna bi afkhadhihim sai suna ta buga cinyoyinsu. su alaman me yayi shiru yace sai dai nayi shiru tunda dai naga alaman dai ana min inkari ban ce komai ba sai nayi shiru da aka idan da sallah sahabin nan yace bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wa sallam ma ra'aytu mu'alliman qablahu mithlahu qat wala ba'dahu mithla yace babana da mahaifiyata su zama fansa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi tun da nake duniya ban taba ganin malami irin manzan Allah ba kuma bayan sa ban taba ganin malami irin sa ba sai ce lam yu'annif alayya da manzan Allah idan da sallah bai ce wani dan iskan bane yake mana surutu sai ce sai da ya ce min ya hada zo nan inna hadhihi sala la tajuzu minha min kalam bashar wannan sallar baya halatta mutum yayi magana innama huwa tasbih wa qira'at al ya dinga mai bayani kaga me mai ya mai bayani gamsashe kaga wannan ai ya fahimtar da shi amma kuma bai ce ya mu sallar ba saboda me bai sani ba ina fata an gane kaga da bai sani ba hukuncin ya hau kansa bai hau kansa ba amma bayan ya idan da sallah ya sani kaga sallarsa tana nan da sallarsa ba ta nan manzala zai ce me ya sake sallah ina fata an gane to kuskuren da yawanci ake yi irin wannan wani ustazi ya taba karanta hadisin da manzo Allah ke cewa la salata liman salla khalfa sab babu sallah ga wanda ya salla bayan a wajen sahu yana zuwa maimakon yawan mutane nasiha sai ya zo daga ciki sai ce daga nan zuwa can ba su da sallah sai wani ya ce in ji ubanwa <laughs> shi na saƙon kaga <laughs> sai ce in ji ubanwa <laughs> kaga hukunci ya yi musu kaga akwai bambanci ka yi wa mutane nasiha ka nuna musu ka ja musu hankali ka ce wannan kuskure ne da sauransu kamar abubakar ta da ya haka a sallah manzo Allah na sallah yana zuwa sai kabbara Allahu akbar kamar yadda yawancin mutane suke yi sai fara tafiya yana ruku'i yana tafiya har je ya suke sahu da aka idan da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce waye kaza saboda manzo Allah yana ganin gabansa bayansa kamar yadda yake ganin gabansa sai ce waye kaza sai abubakar ta saka ya ce ana ya rasulullah ya ce ni ne ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce zadaka Allahu Allah ya kara maka kwadayin neman ladan wato jam'i ko raka'a ne yake kada ya kubuce masa ko sai ce mai wala ta'ud kakka ƙara yin wannan aikin kaga sako ya isa ko to kaga an irin nan zai da ce ai ma ba yi da sallah to kaji kuskuren da ake samu kenan muhallin shaida cikin karatunmu murji'awa sun kore sallah daga cikin imani kuma sallah yana daga cikin me imani saboda me amalun aiki ne ko ina fata mun gane wannan shi ma malam ya ɗauko shi ne a cikin wannan littafi al-intiqa'u wannan yana daga cikin zantutukan da Imam Malik ya yake da shi akan imani wanda malam ya takaita mana su akan cewa lallai aqidan Imam Malik akan imani bai sha bamban da aqidar ina fata an gane Abu Hanifa ba duk da yake wasu malamai sun ce akwai bambanci anan saboda Imam Abu Hanifa ya cire aiki daga cikin imani wanda kuskure ne imamu abu hanifa ya samu amma ibnu abdulbar wannan malamin kenan a cikin littafinsa a tamhid da yawa muwadda sharhi yake cewa imamu abu hanifa ya tuba daga wannan fatawa tasa ya koma irin fatawar da imam malik yake badawa haka kuma ibnu abi iz a cikin sharhin da yawa aqidatu tahawiyya ya kawo bayanin da ke nuna cewa imamu abu hanifa ya janye daga wannan fatawa da yake bada cewa imani bai da wato aiki bai daga cikin imani shi ma imamu abu hanifa ai kuskuren da ya samu malaminsa inda ya kwankwade iliminsa waye shine hamad ibn abi sulaiman shi kuma hamad ibn abi sulaiman shine farkon wanda ya fara cewa al-imanu qawlun bila imani magana ne babu aiki kun ji inda aka samu kuskure to shi ma yana daga cikin aksamul murji'a wanda malamai suke cewa sun rabu kashi goma sha biyu murji'awa to akwai murji'a hanafiya su ne wanda ake kira wato nisba ce zuwa ga abu hanifa saboda shi ma ya faɗi wannan amma ya yi taraju'i to adalci mafi kusa da za mu iya masa sai mu ce maganar da ibn abdulbari ya kawo na masa wato uzuri akan cewa yayi taraju'i daga wannan fatawa muhallin shaida ciki wannan ita ce aƙida ta ahlus sunnati wal jamaa kan cewa imani furuci ne da kuma ne kudiri sannan kuma da ne aiki kaga wa'annan ababan duka gabaki ɗaya su suke ƙara wa mutum imani kaga me qaulul lisan zaka ce subhanallah walhamdulillah ko manzo Allah ce ne kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan shine hadisin karshe da Imam al-Bukhari ya rufe littafin sa me sahih al-Bukhari ya fara da innamal a'malu binniyat ya rufe littafinsa da me khafifatani eh, kalimatani khafifatani ala lisan kalmomi guda biyu masu sauki ga harshe saqilatani fil mizan amma suna da nauyi a ma'auni gobe kiyama sai ce habibatani ila rahman kuma Allah yana son wa'annan kalmomin wani kalmomi ne subhanallah wa bihamdihi da kuma me subhanallahi alazim to kaga mu ma sai mu sabanta wa me bakunan mu da me subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu in tasbihi ne zaka yi subhanallah ko da kuma alhamdulillah da kuma ne Allahu to kana da kashi kamar haka kashi na farko ko dai ka ce subhanallahi goma alhamdulillahi goma Allahu akbar goma kenan, ka gama tasbihinka manzo Allah ya yi shi ina fata an gane hadisin Abdullahi bin Mas'ud bayan sallah kenan farilla ko nafila ina fata an gane in kuma kaga dama kai subhanallah 11 alhamdulillah 11 Allahu akbar sha daya hadisin Abdullahi bin Mas'ud Bukhari da Muslim shi ma ya inganta manzo Allah yayi ina fata an gane in ka ga dama na biyu kenan ko na uku in ka ga dama ka ce subhanallah 25 alhamdulillah 25 Allahu akbar 25 shi ma manzo Allah yayi kaga nawa kenan in ka hada 75 kenan ko wannan kenan in ka ga dama na hudu ka ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 kaga wanda muka saba kenan ko na hudu kenan na biyar in ka ga dama ka ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ba za ka ce shi kuma la ilaha illallah wa da wula ba za ka yi ba in ka ce Allah akbar 34 kenan sai kai shiru duk wa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi to kai dan uwa kila kana da appointment da wani za ku haɗu bayan magariba ini da ka tashi kila kuɗi kake bin shi kuma zai fita kana ganin sa maimakon ka tsaya misali za ka kana so ka yi uh, subhanallah irin 33 nan ka san wani zaka ka ce subhanallah subhanallah yana yi yana bin wane har ma ya manta lissafin to ka haƙura ka yi goma na tsatsu kana da ladan ka cikakke ya fi da ka je can ka raba hankalinka kuma baka da ladan ƙarshen ta ina fata an gane to ka yi ta a natse duk wannan shine ne abinda malaman fiqh suke kira ikhtilafu tanawwu' bamba sabantawa a nau'i wani lokaci manzo Allah ya subhanallah goma wani lokaci yayi 11 wani lokaci yayi na 25 wani lokaci yayi 33 da muka saba wani lokaci yayi 34 wa'annan sune nau'uka guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi to kaga anan kaga anan ni da kai sai mu yi kokari mu yi su to saboda suna daga cikin me imani kaga imani daman kashi uku kaga furuci kaga ne aiki sannan kuma me kudiri abinda ka kudurta a zuciyarka wani zai iya cewa to abinda mutum ya kudurta ma sai an tambaye ka eh ga aya nan karara ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هكا إمام الشافعي يجي توا الله يجي ولا تقف ما ليس لك به علم كذا كبيبي أبن باك دا إلمي أكنسا إن السمع دومن للي يجي wal basara da gani wal fuada da kuma zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkan guda uku nan Allah ce sai na tambaye ka to wani zai ce kudiri eh za a tambaye ka akan aqidarka kai kai kudirin zagin sahabbai ne ko ko kai kudirin Allah ɗaya ne kai kudirin wani mutumi yana shiga jikin Allah yana shiga jikin mutane su zama Allah Allah Allah mutum Allah komai Allah kai wannan kudirin duk Allah sai ya tambaye ka akan wannan kaga wannan imanin ka kenan ko ina fata an gane saboda haka wannan ya kunshi abinda mutum ya sa a zuciya na imani to wannan gaba tana da mahimmanci saboda dewa daga cikin mutane sun samu matsala a cikin sa to imanin ka sai an tambaye ka shi sa ai manzo Allah ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda yazo neman diyarku da aure kuka yadda da addinin sa kaga akida ake nufi anan wa khuluquhu da dabi'unsa sai manzo Allah ce fazawwijuhu ku bashi diyarku wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito sa daga nana aishatu kuma imam bin albani ya ce hadisi ne hasan to kaga anan muhalli shayin cewa imani na karuwa kuma yana ne yana raguwa duk abin da ya cika yana iya ne raguwa ko to saboda haka imani na karuwa kuma yana raguwa shine maratibul islam guda uku ne kaga na farko al-islam aw maratibuddin din martaba na addini kashi uku ne kashi na farko shine al-islam kashi na biyu shine me al-iman kashi na uku me al-ihsan kaga wa'annan kashin shine malamai suke cewa kullu mu'min muslim wa laysa kullu muslimin mu'min wa kullu muhsinun mu'min wa muslim wa laysa kullu mu'minin muhsin ina fata an gane duk mai imani musulmi ne amma ba dukkan musulmi bane mai imani kuma dukkan mutum muhsini mumini ne kuma musulmi ne amma ba kowane mumini bane muhsini martaba ne guda uku wa'annan martabobin guda uku wanda ya kai muhsini shine mutumin da ya kai matsayin da idan yana ibada kamar a ganinsa ga Allah a gabansa shine ya kai matsayin ne muhsini wanda kuma mumini ne shine mai ne mutumin da yana kawo Allah da lahira a kusa amma bai kai wancan matsayin wancan a daraja a karfin mai imani shi kuma wancan musulmi shine irin masu sallan nan kuma yana irge kama wani ba Allah ya karbi kuɗi ya je ATM ya ciro kuɗi ya sa aljihu amma ai musu albashi ne ya ciro eh, kuɗi daga ATM sai ya sa aljihu ya shigo masallaci ana sallah ana kaiwa ruku'i da yayi ruku'i ka san kuɗi idan ka sa yana gangarowa nan yana kaiwa hannu ya ji meji ji kuɗin bai ce kutuman kuban nan a cikin sallah ba kai hannu sai ya ce kutumin ubannin yana haka sai ya ce ayo ayo astagfirullah <laughs> wallahi talauci bala'i ne wallahi talauci bala'i ne ka duba talauci ne <laughs> talauci ne bai sa har yake irin furta wannan kalmomin yana ganin ba idan ba kudin nan shi ke nan ba ya tafi to kaga shi sa ake so mutum ya samu natsuwa in za ka yi sallah duk abin da zai cire maka zai kawo maka shubaha da tunani a sallah ka yi kokari ka kau da shi ina fata an gane wata rana wani sahabi ya taba yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗinki mai kyau ya ba manzan Allah manzan Allah ya sa yana sallah to akwai aiki a gaban ɗinkin manzo Allah na sallah sai ya ga aikin yana dan shagaltar da shi yana idan da sallah sai tube sai ce aje a kawo mai ambijaniya wannan rigan da na sa bata bushe tana ta shagaltar ni da ni a sallah ba in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ka kai waye ina fata an gane to kaga kuskuren masu sa in zaka sa sha aiki ah? wani shaidan sai ya raya maka a daidai kasan wallahi mutum baya tashi tunani sai lokacin da ya fara sallah shaidan zai dinga raya maka abubuwa shi sa hadisin imamu ahmad yake cewa wani fa a cikin sallah yana da ɗaya bisa goma ladan shi ne wani yana da ɗaya bisa tara wani yana da me ɗaya bisa takwas wani yana da me ɗaya bisa bakwai wani ɗaya bisa shida ɗaya bisa biyar ɗaya bisa hudu wani ɗaya bisa uku wani ɗaya bisa biyu wani ɗaya bisa ɗaya wani kuma ba yi da shi wahala banza yi a sallah to kaga dole mutum zai dinga taka tsantsan a wajen sallah saboda yana daga cikin ibadan da ke kara maka mai imani kuma yana daga cikin ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine farkon abin da za a fara bincika a cikin haƙoƙin Allah bayan an gama wato bincike akan haƙƙin zubar da jini a cikin haƙoƙin Allah da sallah za a fara idan sallar ta cika to ka sha manzo Allah ce idan sallar ka bata cika ba sai a binciki sai Allah ce to a bincika kana yin nafilfili idan kana yin nafilfili to ita za a narka a toshe gaɓoɓin da ka bari na ne na sallolinka in ko ba wannan to shi kenan, in dai sallah bata cika to kenan mutum yayi asara to kaga dole mutum ya yi kokari ya gyara Allah sa mu dace to anan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu sai mu tashi a qauluhu fi sahaba magana da imamu malik ya faɗi dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi imam malik na zagin sahabbai ko ko yana son sahabbai to kaga daga nan sai ka gane aqidar ka ta yi daidai da na Imam Malik ko ta yi daidai ba Allah sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta